Ah, assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da yau barkamu da sake kasance da ku a na lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo. A wani bidiyo namu ne insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku bi ku raba WhatsApp ko kuma wani application din dai daban ya koma gida biyar ko gida goma ko kuma fiye da haka ya danganta da adadin da kuke so ku raba wannan application din. Misali idan application na WhatsApp ne zaka iya raba shi kamar gida biyar ko fiye da haka kowanne application guda ɗaya ka ɗora mara account guda ɗaya akai. Idan kuma wani application ɗin ma zaka iya raba shi duk dai yadda kake so iya adadin da kake so za ka raba wannan application din? ya zauna a kan wayarka so domin ganin da za ku so ku biyo mu shiga cikin bidiyon amma kafin mu fara bidiyon idan wannan shine bidiyon ka na farko a wannan channel din. ko kuma baka yi subscribe ba to kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all domin ta haka ne ana gaba idan na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai ka zo ka kalla kai tsaye sai ku danna wa bidiyon alamar like ah, na ajiye link na bidiyon da na yi a kan wannan application ɗin a baya kasancewar application din kai tsaye ba za ku same a play store ba so idan kuka danna akan link ɗin da na ajiye dai kai ku kan bidiyon da na fara yi a wancan ɗaya channel Su so a ƙarƙashin wannan bidiyon za ku samu link na application din zai kai ku cikin telegram sai ku je ku sauke a baya ku sauke wannan application ɗin sai ku zo ku buɗe kamar da kuke gani haka bayan kun buɗe application din za ku ga yanayin satin zai kawo muku dukkanin applications ɗin da suke akan wayar ku to abin da za ku yi shine a nan gun za ku zaɓi application da kuke so ku yi cloning so misali bari mu yi cloning na wannan application na background eraser a wannan application ɗin bari mu yi cloning din sa mai da shi kamar guda uku ko kuma guda biyar so za ku ga ya buɗe muku bayan kun danna akai to abin da za ku yi shine za ku ga a nan gurin za ku ga ko wani guri da aka rubuta clone number za ku ga a ƙarƙashin sa akwai one so a nan idan kuka danna zai ba ku damar ku rubuta adadin da kuke so kuma da application ɗin so kuna na za ku ga nuna muku wannan fuskar so sai ku yi amfani da wannan dan alamar plus din wajen ƙara adadin application ɗin da kuke so misali idan guda biyar kuke so za ku danna za ku ga ya koma 2 nan gu so idan ku ƙara danna za ku ga ya koma 3 za ku ga 4 za ku ga 5 so sai ku saka adadin da kuke so yanzu bari mu mai da shi uku kasancewar bana su a bidiyon ya ja dogon lokaci so ba kun mai da shi idan adadin da kuke so ku yi clone sai ku danna okay so kuna danna ok za ku ga ƙasa kuma akwai inda aka saka name sai ku danna akai sai za ku iya canzawa a application din suna misali za ku saka mara wani sunan da daban so yanzu bari mu bar shi a haka sai mu danna ok so za ku ga ƙasa kuma akwai inda aka sa change icon color a wannan alamar kenan so idan kuna da buƙatar ku canza ainihin icon na application din ya canza kala so za ku zo ku danna alamar makunan da yake a gefe sai ku jawo gefen za ku ga yana canzawa kamar da kuke gani haka sai ku danna ok so duk dai za ku ga akwai seta-setan da za ku buƙaci ku yi shi kamar na ah, privacy options da display options navigation da dai sauransu da storage so bayan kun gama ta kai tsaye sai ku zo ku danna alamar tick nan da yake a saman nan sai ku danna akai so kuna danna za ku ga nuna muku wannan fuskar so abin da za ku yi shine kai tsaye za ku zo ku danna ok kamar da kuke gini haka so kuna danna ok za ku ga nuna muku cloning background eraser so kai tsaye za ku jira hi. za ku ga yanzu yana a 6% so za ku jira ya je 100% bayan ya gama zuwa 100% zai ba ku damar ku yi installing na wannan application da kuka yi cloning ɗaya bayan ɗaya so kamar da kuke gani haka bayan ya gama yin cloning kai tsaye sai ku zo ku danna inda aka sa install app da yake a gefen dama sai ku danna akan sa so kuna danna za ku ga ya yi kamu muku wani fuskar sai ku danna install kamar da kuke gani haka bayan kun danna install za ku ga yana yin installing to kai tsaye sai ku jira wannan ya gama installing bayan ya gama installing shi ma zai baku damar ku ƙara yin installing na biyu har zuwa na uku ko kuma adadin da kuka zaɓa na number cloning application so kamar da kuke gani yanzu wannan ya gama installing zan danna don so ina dawa baya kai tsaye zai ƙara bani damar na ƙara yin installing na wani application ɗin kamar da kuke gani haka so yanzu idan muka dawo ba za ku ga application da na yi cloning a baya um, za ku ga background eraser ne kamar da kuke gani haka za ku ga application ɗin nan sun zama guda biyu iri ɗaya a guri ɗaya kamar da kuke gani haka so yanzu kowanne na shiga duk application ɗin guda ɗaya ne so ko da misali a ce kamar whatsapp ne zaka iya including nahi ya zama guda biyu ko uku a maimakon ka je ka ka turo wani sannan bayan ka gama including ɗin kowanne ka ɗora mara account ɗin da kake da bukata a kansa so wannan ita ce hanyar da za ku bi ku yi ku raba application gida biyar ko goma ko kuma fiye da haka akan waya ɗaya idan da mai tambaya zai iya yin tambaya a wannan number da zan aje a comment na farko ko kuma description wannan bidiyon so kai tsaye zai iya min magana a whatsapp yi min tambaya na gode mu haɗa bidiyo na gaba